بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya tsawaita mu ya ba mu lafiya ya sake haɗa mu a wannan majalisi na mai albarka yau alhamis inda muke goma ga watan safar na shekara ta 1438 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da goma ga watan sha ɗaya na shekara ta 2016 haihuwan annabi isa miladiya alaihi salam a inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana akidun shi'a da kuma yanda matsayinsu a addinin musulunci da fatan Allah ubangiji ya mu dace yau da izinin Allah subhanahu ta'ala mun yi matsayin ƴaƴan matan eh, ƴaƴan mata na annabi sallallahu a wajen ƴan shi'a sun ce kwata kwata ba ƴaƴan shi bane sai dai Fatima kawai da yake ita ce uwar Hassan da Hussein ita ce uwar abin ita ce matan Sayyidina Ali ina fata an gane ko sun ce sauran ƴaƴan na khadija ne amma ba ita ba da annabi ta haifa ba mijinta na da ne da ta ta sauka haiku da su kafin annabi ya aure ta wani ƙaunin kuma suka ce a'a yaryar khadija ne mata haife su can khadija ta ɗauko su riko a matsayin agona a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yau kuma akwai abin da ya shafi aqidan shi'a a tambaya ta da 154 tana ce ma aqidatu shuyukh shi'ati fi tinati menene aqidan wato shaihunan shi'a game da laka laka tabo tabo ko ƙasa na kabarin Hussein Karbala ƙasan Karbala tabon Karbala ƙasan Karbala ina fata an gane ko za mu ji matsayin aƙidan shi a game da ƙasar karbala bi ma'ana wannan garin nasu na karbala inda aka kashe sayidina hussein mana ya ce ya taƙiduna shi'a suna da aƙidan cewa bi anna shi'iyya duk wani ɗan shi'a da ka gani asalinsa kulita min tsinatin khasatin an halicce shi ne da wata turɓaya ta musamman da wata turɓaya ta musamman aka halicce shi wasunniyu shi kuma ahalus sunna kulika min tsinatin ukhra an halicce shi da wata taɓor shi ma daban taɓon da aka halicci ɗan shi'a da shi daban wanda aka halicci ahalus sunna da shi daban ƙasan daban-daban ne amma wajaral mazaju sai aka samu mixture an samu mix tsakanin na shi'an da na ahlus an samu cakuduwa ta hanyar auratayya sai kasar wancan turbayan wancan shashinta sai ya shigi eh, ahlus sunna kasar ahlus sunna shashinta ya shigi menene dan shi'a amma asalin origin din halittun kowa dan shi'a da sunni da laka da turbayin shi daban-daban ne ina ina fata an gane ko wajaral mazju baina tsinatayn biwajhin muayyanin sai aka samu dan cakuduwa tsakanin turbayan wancan da wancan a waɗansu wurare wato na musamman shi yasa idan ka ga fama fi shi'i min ma'asin wa jara'in duk abinda ka ga ɗan shi'a yake na saɓa wa Allah da jara'in laifuka crime to asalin tasirin ƙasar ahalus sunna ne da ya dan cakudu da nashi shi ya yi nashi yasa yake menene yake laifi da saba but amma da ba a samu mixture na ƙasar ahalus sunna da ya shige shi da shi fiyo ne baya sabo shi kuma ahalus sunna in ka ga mutum mutumin kirki mai alheri mai tsoron Allah ta ƙi salihi mu'mini ƙaniki sadiki sabiri mutasaddiki a ahalus sunna to kasan dan shi'an da ya yi affecting nashi ya kwaɓu da nashi shi ya mai da shi haka amma da ba dan na shi an ya shigi nashi ya kuɗu da nashi ba da shi sharri ne kawai ba alheri tare da shi tasirin ƙasan ahalus sunna da ya shigi gini shi'a shi ya sa kake ga ɗan shi'a yake saba wa Allah yake laifi yake laifuka munana tasirin ƙasan ɗan shi'a da ya shigi na halittan ɗan ahalus sunna shi sa kake gani yake ayyukan kirki na alheri salihi irin shi shine fama fi shi'i min ma'asin wa jara'in huwa min ta'athiri qilati sunniyyi wa ma fi sunniyyi min salatin wa siyamin wa salahin wa amanatin huwa min ta'athiri qilati shi'iyyi duk abinda ka gani daga ahadu sunna na yawan salloli da ibada da yawan azumi da ake ina ji yau ma an yi na nafila wata ila wa salahin da duk wata nagarta da kake gani tare da ahalus sunna wa amanatin da riƙon amana da kiyaye amana in kaga ahalus sunna yana wannan to tasirin dan turbaya da ƙasan da aka liki dan shi'a ne ya dan zuba cikin nashi shi yasa ya mai da shi haka amma da bai shiga ba da menene shi kenan da menene da ba alheri tare da shi da kasan dan shi an bai dan shiga cikin ahlus ba da shi ba sallah ba amana ba hajji ba abin nan duka ko fa idza kana yawmul qiyamah idan aka zo gobe kiyama in Allah zai hisabi to fa inna sayyi'ati duk munanan ayyuka da sako wa mubiqati shi'ati da manya-manyan zunuban da 'yan shi'a suke aikatawa to tudau ala ahli sunnati za a ɗauko su ne a ɗora wa ahli sunna dama ƙasar shi ce ta shigi wancan yasa sa wannan abun to an je gobe kiyama sai a zare shi a ɗora ma ahli sunna shi kuma ahli sunna sallolin shi da ibadan shi da riƙon amanan shi menene in an je gobe sai a zare sai a ɗora wa ɗan shi'a dama kasan dan shi an ne ya shiga can shi yasa yayi wannan ayyuka alheri to haka za a yi ko ba ku gane wani irin hukunci ai tilka idan kismatun diza diza fa idza kana yawmul qiyama fa inna sayyi'ati wa mubiqati shi'ati tuba'u ala ahli sunnah وحسنات أهل السنة تؤطى للشيعة duk kyawawan ayyuka na ahlus sunna su kuma ya ɗiba a ba ɗan shi a shekwa munanan sha ɗora a ahlus sunna haka za a yi hukunci wannan maganan ba wanda ya faɗe ta sai su da bakinsu ga littafin yunzar ku duba littattafai kamar haka na farko ilalu shara'i al-mujalladu thani اصطفى 487 إلى 480 wato ku duba mujalladi na biyu shafi na 478 zuwa 480 ba a ƙarƙashin babi na 240 in ka je littafin A ka duba al'illatu lati min ajaliha qad yartakibu al-mu'minu maharima wato dalilan da suke sa mumini yake aikata abubuwa na haram wa ya'malu al-kafiru hasanat shi kuma kafiri yake kyawawan ayyuka mumini fa a wajen su sune kafiri kuma a wajen su yawa to a ƙarƙashin wannan babin zai fayyace maka why mumini yake ayyuka na haram su kenan ko da an tambaye ka a jaraba sai ce dan ƙasan ahlus sunna ne ya shige nashi. waye shi kuma kafiri yake menene yake ayyukan alkhairi ta ce don kasan shi'a ne ya shige shi da an kira kowanne shi ke na alu suna sharri ne wancan kuma bai san kawai ruban da alheri na biyu daga cikin littattafan da za a duba akwai biharul anwar mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da ta arba'in shida zuwa ɗari biyu da arba'in da takwas babu tsinati wal a ƙarƙashin babin da yake bayanin irin turɓaya da ƙasa da taɓo irin na karbala wa yunzaru ila ma aqadahu shaykhuhum al-kulayni fi usulil kafi a duba kuma magana da rubutun da shaihin su kulaini yayi a cikin usulul kafi mujalladi na biyu shafi na ɗari da ashirin da uku baban wani babi ya rubuta musamman bi unwan mai taken babu tinatil mu'mini wal kafir babin da yake bayyana irin kasan da aka halicci mumini da shi shine dan shi'a wal kafir kuma ahlus sunna wa zikira fi wa zakara fihi sab'ata ya ambaci hadisai bakwai irin nasu domin ba sa cikin sahihul bukhari la muslim la abi daud la nasa'i la tirmidhi la abin nan ابن majaha ko kuma ibn kuzaima ko kuma ibn abin da duk sauran hadisai ko kuma muwatta malik duk babu hadisai irin nasu irin wanda su abu zurara ta suke ziraro su a littattafai su rubuto da su abu basirin da su menene da irin waɗancan ina fata an gane ko mu duba wa ma zanat hadhihi a ahadithu kun ga waɗannan hadisai guda bakwai da ya ambata a littafin ba su gushe ba har yau hadisan suna haihuwa daga bakwai fi suna karuwa wa tawalludin suna hayayyafa hatta balagat fi ahadi shaykhihim ila majlisi ila 67 hadisan sai da ya kai hadisi 67 shi ta karuwa hadisan suna karuwa ina fata an gane ku duba mujalladi na biyar shafi na ɗari eh, biyu da ashirin da biyar zuwa ɗari biyu da saba'in da shida wa ma zalat ta tawalladu ya ce hadisan suna nan fa suna ƙara haihuwa har yau in nan ma ba a tantance adadin su ba domin sun haihu yau gobe sai ka je kuma ka samu sun haihu nan da sati kuma saboda haka in ka je ga su sun sittin da bakwai ne a nan to zuwa sati mai zuwa za ka samu sun rufa saba'in zuwa sati na gaba za ka samu kuma haka continuously kullum hadisan ƙara abin da suke irin nasu wakalar jaza'iriyu wani hamshakin ɗan shi'a mutumin algeria wanda suke kira shi aljazairi ya ce inna na lallai mutanenmu ɗan shi'a kenan kad rawau hadhihi akhbar sun ruwaito waɗannan hadisai da suke bayanin cewa wato ranar gobe kiyama za a ɗebi dukkan laifufukan ɗan shi'a a ɗora wa ahalu sunna a ɗauki alherin ahalu sunna da ladansa a ɗora wa ɗan shi'a jaza'ir ya ce an ruwaito hadisai masu ɗimbin yawa bil asanidil mutakassirati arwaito hadisai masu ɗimbin yawa game da haka ɗin fil usuli wa ghairiha a cikin aƙidansu da saɓanin haka falam yabqa majalun fi inkariha so babu wata kafa da mutum zai deny zai musu waɗannan hadisan don tsaban yawansu wal hukmu alaiha bayan da za a yi wani ya fito ya yi hukunci akan waɗannan hadisan ya ce musu wai bi annaha akhbaru hadi. wai cewa wai hadisan wai wani individual ne kai mutum ɗaya ne ya ruwaito sun fi ƙarfi a kira su a a 'a a'a hadisai ne mutawatirai wal mutawatiru ma yarwihi adadun kathirun yastahilu tawatu'uhum alal kadhib kamar yadda malaman hadisi suka ce alhadisul mutawafir shine hadisin da mutum mutane da yawa ko ina ka je zaka ji kawai suna baya suna magana wanda ba yanda za a yawan su inna a ce sun haɗu sun yi karya akan hadisan ana cewa alal aqalla mutum saba'in da wani abu zuwa sama ne suke ruwaito al ahadith al mutawatira a wani kaulin bal farat akhbaran mustafidatan labaru ne kawai hadisai ne kawai ga sunan wanda suke a watsi a ko'ina a ciki a bakunan mutane a littattafansu an tabbatar da su kai bal mutawatira labari ne mutawatir wanda duk inda ka je ana zancen wannan abun kawai to ba abu bane boyayye kar wani ya kuskure ya fita ya cewa zai dinayi ya yi musun cewa gobe kiyama za a ɗauko zunuban ɗan shi a ɗora ahalus sunna a ɗauko alkhairin ahalus sunna da Ladansa sa ɗora ɗan shi'a saboda ai laifukan yan shi'a da yayi din nan a duniya ƙasan da aka halicci ahlus sunna ne suka gwamutsu kun ga ai misali ta ya ake kasan ahlus sunna ya gwamutsu da na abin nan ai wani sa'i za ka ga mutum da misali ahlus sunna ne kaga ya balle ya koma shi'an ko kuma shi'an ya tuba ya dawo ahlus sunna ko kuma ka samu shi'a ya auri yar ahlu sunna ba a san cewa ɗan shi'a bane ko aqidan shi kaza kaza ko vice versa ko mutu ya aure yar shi'a bai sani ba wai to ta inda ake samun gwamatsuwa mixture kenan na ruwan wancan da ruwan wancan ina fata an gane ko sai a samu ai ana samun uba ahalu suna da shi'a ko vice versa ko ga su dai to wai haka din ne shi yasa wannan ruwan ahalu sunna yake shiga na wancan na ɗan shi'a ya shigi na wannan to da yake ahlu sunna shi sharrun ne mahabun tsantsan sharri ne shi ba alheri a tare da shi saboda haka iya fasanta shi ne ruwan da ya shiga na ɗan shi'an to duk laifukan da kaga ɗan shi'a yake yi to tasirin wannan ɗan ruwan ne da ya shiga nashi shi kuma ahlu sunna idan kaga yana alkhairi yana ibada eh, kamar to wani ɗan percentage na ruwan shi ɗan shi'an ne da ya shiga ya gwamutse da na ahalus sunna sai an je gobe kiyama sai a rarrabe kawai a ce kai ruwanka da ya shiga wancan ne yasa yake sharri to an maido maka da sharrinka kai kuma ruwanka ne da ya shiga wancan shi yasa yake alheri da abin nan to an maido maka da alheri. an rabe anan eh, eh, wa yawma taqumu sa'atu kenan yawma idhin yatafarraqun ina fata an gane haka fa ake dasa musu fa haka fa ake dasa musu fa ba a dasa musu kiyayyen ba yahude ko arne ko kafiri ko ni mushriki ko kirista fa inda ake dasa musu irin kiyayyen su ba a a mu duba wancan maganan da aljazairiyu yayi al'anwarun nu'umaniya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da uku nurun tiniyun nur tini a ta'alik mala ya ga comment ai wannan maganar su ba su da bambanci da maganar da iblis ya yi ko lokacin da Allah ya tambayi iblis me yasa ka yi wa annabi adama sujada iblis ya ce kala ana khairun minhu ni na fi annabi adamu daraja saboda khalaqtani min narin ni ka halicce ni da wuta ne wa hu min tin shi kuma ka halicce shi da tako akwai bambanci to kaga su ai kaman sun ce ana khairun min ahli sunna domin Allah ya halicce shi da wani tako shi kuma ahlu tako na alkhairi shi kuma ahli sunna an halicce shi da tako me na sharri wa aqidatuhum wannan aqidan tasu game da yadda suke ɗaukan kansu da ahlu sunna hadhihi tukhalifu aqidatahum ta saba wa aqidar su fil qada'i wal qadar idan ka koma can tambaya ta 90 can baya tambaya ta 90 a karkashin qada'u wal qadar qaddara da kuma zartarwa ai ba su yadda cewa Allah shi ke halittar aikin mutane ba suna cewa ayyukan mutane su suke halittar ayyukansu alhalin kuma Allah yana cewa wallahu khalaqakum wa ma wa ma ta'malun Allah ne ya halicce ku da dukkan abin da kuke yi duk Allah ne ya halicci Allah ne ya halicci sharri ya halicci alkhairi ko ba haka ba sai Allah da ya halicci sharri ya aje shi anan ya halicci alheri ya aje shi anan da ya halicci mutane ya aje su anan sai ya turo annabawa ya saukar da alkur'ani ya saukar da littattafai annabawan nan kullum suna cewa mutane kar ku yi nan sharri ne zai kai ku ga halaka ku yi nan nan ne alkhairi da zai kai ku ko ba haka ba da annaba suka zo suka saukar da sako sai aka sake mutane a nan kowa ne yake zuwa ya zaɓi na kowa ne yake zuwa ya zaɓa ma kansa yanzu da gari ya waye za ka ga wani inda ake shan giya sai ya je wajen alhali ya san haramun ne annabi ya ce haramun ne an saukar da aya ya ji ta a tafsiri an fassara ya ji ta kaza ya ji ta kaza saboda haka ya isa ya ce wani ne ya ingiza shi shi ya zaɓan makan shi na yanzu inda muke zaune a nan din yanzu waɗansu sinima suke yanzu inda muke zaune a nan a masallaci waɗansu suna club inda muke zaune a nan dinnan yanzu waɗansu suna can wajen biya kano ina fata an gane so ba su san haram ba ne ba su san nan cewa in an zo nan akwai lada ba to amma mutum shi ke zaben makan so asalin sharri da alkhairi Allah ne ya halicce su ya ajiye sharri a can ya ajiye alkhairi a can da ya halicci mutane sai ya sake su a nan sai ya ajiye annaba a can kar ku yi nan nan sharri ne kaza haramun ne kar yi nan kaza haramun ne akwai kaza haramun ne riba haramun ne eh, tawai mudu haramun ne ƙarya haramun ne cin amana haramun ne kullum da annabawa suka mutu sai Allah ya ta da malamai ce al'ulama warasatul anbiya'i nan alkhairi ne nan za ka samu kaza ka yi sallan walaha ka yi nafila na azumi ka karanta ƙur'ani ka ziyarci kaza ka kula da salloli kullum ba a gargadi to da Allah ya ajiye ajiye sharri a ce ajiye alkhairi a can sai ya zo ya sake mutane a nan ya ga Allah yana kallon kowa ne zai zaɓan makansa da gari ya washe kaga wannan yayi nan wannan yayi nan dare na yi rana na fasa shi kaga wannan yayi nan wannan yayi nan kowa shi ke zaɓan makansa shi yasa Allah ce wa mu kunna na ba za zamu taɓa azabtar da mutum akan laifukansa sai mun aika masa mai gargaɗi manzo ya ce kada ka je nan halaka ne ka je nan ne ya ƙe kashe ya yi faɗa mada masu faɗa mai gaskiya ya yi ta'artabu da su ƙulla gaba da malami in boka ne ya ce malamin nan bari za mu eh, san yadda za mu ya hana mu kwastoma in boka ne ko ɗan duba kaga ya raba mu da kwastomas malamin ya raba mu da kaza ko ba haka wannan ya zo shugaba ya zo kaza ka zai hana mu cin haram ya zo ya toshe to sai an cire shi sai an abin nan kai za a turo audita fa zai zo ya auditin abin da muke ya za a mun ya za a mun a gama da shi kai an kama mana wata kayafa fa wani director ka san shi wannan ai baya bari a ci ta ya za a za a kawar da shi a kwadar mutane fa za su haɗu su haɗa kin su yaƙi fa mai mai cewa a bar a abin da Allah ya hana a yi sabotizing ɗinka a yi komai haram ɗin na sai an ci ko ka ci ko ka ko ba haka ake ba haka ake to Allah ubangiji ya rusa mana asiri to kaga a nan sun ce sun zargi dan shi sun zargi ahlus sunna yana kaza wani kuma a can aka ce ba ahlus sunna bane yake ayyuka dan adam baya baya ayyuka da kansa in kaga yayi abu to Allah ne ke halitta masa shi shi yake yin abu ba Allah bane kaga ya saba a can yace muqtafafatun mudhikatun ga waɗansu yan yan kalmomi haka na ban dariya na ban dariya ma game da menene ita turbaya da ƙasan karbala din nan ƙasan karbala bi ma'ana ƙasan kabarin husaini fa inda aka kashe husain to kabarin kasan wajen kabarin inda kabarin shi yake kasan ake nufi turbayan ba da hall karbala din nan kasa kasa inda kabarinsa kasar kabarinsa inda kabarin shi yake ina fata an gane kama a ce kasar kabarin baki'a makabartan baki'a na madina ina fata an gane to inda kabarin husaini yake aka inda aka yi fensin din kabari to kasan wajen ne mai wannan darajar da shi aka halicci dan shi'a bari ku ji falalan kasan kabarin na farko iftarau sun kirkiro wata magana suka ce game da fiti na kabril Hussein taɓo ƙasan kabarin Husaini suka ce shifa'un min kulli da'in waraka ce daga dukkan wata cuta to in ka je wajen aka ɗebo maka ƙasan ka kulla a leda ta zo ka jiƙa aka sha ko aka barbaɗa ka ɗan cikin kunu aka dama yara suka sha to waraka ne daga kowace cuta kowace cuta da malaria da typhoid da mura da ta duka ba wata cuta da suka rage wanda kabarin kasan kabarin nan baya magani wa huwa dawa'ul akbar shine menene shine magani mafi girma sama da dukkan waɗansu magunguna da ake abun nan wannan maganar ka duba da a footnote na uku can kamilu ziyarati wal mazari eh shafi na 252 babi na 91 ma yustahabbu min tini qabri al-husayn wa annahu shifa irin abinda ake so ka rika yi da kasan kabarin husaini kuma ana tabbatar maka da cewa shi shifa'un waraka ce ba kai ba kansa ba kai ba batis ba kai babu menene tashi nan dai in ka samu wannan kasan ina fata an gane ko ta a duba kitabul mazari lil mufid littafin da yake nuna falalan ziyartar wajen na mufid shafi na 125 da kuma shafi na 143 babu fadli tini qabril husayn babin da yake fayyace mana falalan kasan kabarin husayn littafi na uku tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyu shi ma kitabul mazar littafin da yake nuna falalan ziyartar waɗannan wuraren babu hajji haramin husaini wa fadlin karbala karkashin babin da yake nuna falalin wato haraminsa shi ma an ke an akwai inda aka katangance daga nan zuwa nan harami ne shi ma <laughs> yanda haramin maka yake da haramin madina daga nan zuwa can harami ne daga nan zuwa nan harami ne to in ka je can din shi ma an nuna daga nan zuwa nan harami ne duka saboda akwai kabarin Husaini a wannan area uh, da falalan Karbala littafi na Rawdatul Wa'izin Rawdatu Al-Wa'izin shafi na 453 eh, fadlu eh, faslun fi zikri fadli Karbala wa fadli turbati babin da yake bayyana falalan karbala da falalan ƙasan kabarin wajen na fata an gane ko na biyu waftaro sun ƙirƙiro kuma har ila wata falala suka ce as-sujudu yin sujada yayin da za ka yi sallah ala tsini kabril Hussein kan wannan ƙasa turbayan nan ta kabarin Husaini yunawwiru ilal al-ardi sabi'ati Eh, yana haskaka hasken shi yana keta ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu har ya tako ƙasa ta bakwai shan ƙasa kawai da kayan yana a kan abin nan ɗin kawai to hasken zai tafi bawo kawai ya wuce ƙasa ta ɗaya ya wuce ƙasa ta biyu ya wuce ƙasa ta uku har ya kaga ƙasa har ƙasa ta bakwai duka hasken yana tafiya can yana penetrating kawai ya je har can so halittun da suke kasa ta uku ga haske bau kama an kawo nefa yaya wani ne ya sujada a kan kasan kabarin Hussein ta fata an gane ko? yawa na uku wannan maganan ku duba a littafinsu mai suna man la yuhdiruhu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da biyar babi na a hadisi na ɗari abin na eh, takwas da ashirin da tara babu ma yusjadu alaihi wa ma la yusjadu alai abin da ya dace a yi sujada a kai da abin bai dace a yi sujada a kai ba sai kirkira ta uku sun kirkiro ce afdalu ma yuftaru alai mafi darajan abinda ya dace ka fara yin buɗe baki da shi in kana azumi shine tinu kabarin Husain, kasan kabarin Husain in kana in kana azumi sai ka dan fara zuba shi haka ka dan abun nan ka tsoda ka haɗe sannan kuma a samo shi dabino sai ya biyo baya na annabin kenan wanda annabi ke buɗa baki da shi sai ya biyo baya kenan ina fata an gane ko hmm. ba zancen appendix don ka haɗe kasan don kana cin kasan ba appendix tunda magani ne na komai kaga appendix ba zai matso ka ba kenan ina fata an gane ko ka duba footnote na biyar inda suka littafin da suka faɗi wannan maganan duk littafin da muke faɗa a nan da peji da volume nasu ne da kansu da suka rubuta ba na wani bane ausa shi'a ake ɗaukowa balle a ce ai an aro maganan makiyinsu ne ake abin nan duk abin da suka rubuta da kansu eh, Fudnar na biyar Biharul Anwar mujalladi na tamanin da kuduba wannan abubuwan mutum ya zauna haidar rubuta volume 140 volume volume volume akan waɗannan abubuwan an tafiyar da rayuwa kawai ma mana shafi na 133 babul ku duba babu amali lailatayil idi a ƙarƙashin babin da yake nuna irin ayyukan da ya dace ka yi a jajiberin idi idin babban sallah ko karamar sallah wa yau maha ko kuma irin idin su can domin idin su ba sa kirguwa wa fadluha wa tadbiratu fiha fi ayyamit tashriq sannan kirkira ta hudu suka ce hanniku auladakum bi turbatil husaini fa innaha amanun idan aka haifan maka jariri yanda annabi ya ce kaɗan tauna dabino ko kaɗan tauna dabino kaɗan zuba ba yaro ka buɗe mai ruwan ya kaɗan zuba mai ya haɗe ka ciro tsakin tsakin ka shafa mai aina a da da shi su sun ce ka yi mai da kabarin kasan kabarin Husaini duk wanda Allah ya ba shi ɗa ya ɗebo kabarin eh, eh, kasan kabarin Husaini ya ɗan shafa ma yaron a da da shi sannan ya ɗan sa kuma yadda zai ɗan haɗe ruwa ruwa ta gana annabi kenan ya tashi eh, dabino ya tashi a wajen buɗa baki dabino ya tashi kasan kabari ya mai gurbin shi sannan a tahnik shi ma Gabino ya tashi kenan kasan kabarin Hussaini ya mai gurbin shi yawa duk inda wata sunna din ta zo kawai sai a kaɗe ta haka sai a mai gurbin ta, da wanda malaman su na shi'a suka kawo ku duba wannan a littafin footnote na shida kitabul mazari lil mufid littafin da yake bayani akan falalan ziyartar waɗannan wurare nan a mashaihin su mai suna al mufidu shafi na 144 babu tsini ƙabril husaini babin da yake fayyace mana falala da daraja da albarka na ƙasan kabarin husaini ku duba tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na 1342 كتاب المزار باب حد حد حرم الحسين وفضل وفضل كربلاء وفضل الصلاة عند قبره وفضل التربة وما يقال عند أخذها أتركشن باب ديك نونا منا فللا وتؤيا بوندرنا haramin Husaini da falalan karbala da falalan yin sallah a kabarin husaini da falalan ita kasar gaba daya da irin kalmomin da za ka faɗa yayin ɗiba kasan kasan ba a yadda ma ka je kawai ka buga hannu ka damko ta ba akwai wata addu'a da waɗansu kalmomi na ɗiba kasan da sai ka faɗe su ina fata an gane ko wannan wannan kun ga ai Allah na tuba astaghfirullah ko ka je makka ma ai kaga wannan ya bige ruwan zamzam ma tunda ruwan zamzam ba a ce mana falalan shi ma yana haska sai bakwai ba sai kabarin abin nan kaga kenan babu zancen ma dabino ko ruwan zamzam in ka je can babu zancen ma wata ajuwa irin dabino nan da menene suka? kar ku manta da ka'idansu a can suka ce duk abin da kaga ahlus sunna yake yi to opposite din shi su suke yi kun san suna da wannan ka'ida din yawa mu je tambaya ta 155 na'am na'am eh to za su ce maka yana nan in tuntuni ba a ganin shi ne baka ji sun ce tun farkon halittar sammai ba su yi. shehunansu ba ne suke nan eh duka na? ta ina kun sa abun mamaki suna fa fakijin nashi eh akwai kamfani da yake murza shi ya busar da shi ka ganshi kaman kuli kuli ka ganshi kaman biskit ana sanya shi a leda a leda yanda in ka je eh, ga dabino a leda an yi ga kaza an yi fakejin su ma kasar tana nan in ga maka suna yawo da ita aljihu idan za su yi sallah haka za su aje ta kansa kanta suke sujada abu mamaki ko makka suka je ko harami sai dai nan kan suna yi a ɓoye domin suna cewa in sun je makka suna amfani da tuƙiya saboda azzaliman shugabanni da suke takura shi'a duk gwamnatin da shi'a ba ta walwala to azzalimar gwamnati ne dole kawai idan shi'a ya yi haƙuri ya mu'amalance su da tuƙiya kafin mahadinsu ya fito a kakkaɓe waɗannan azzaliman shugabannin da suke zaluntar shi'a sannan a basu kawai shi'a su samu walwala eh eh eh to ka gani to wani ya taba ganin kasan ma a rubuta nan fatima nan hussein nan hassan nan ali to ana nan yadda fa za ka je makka burinka ka da ruwan zamzam ko da dabino mai kyau su kuma kasan kabari za a baka kasan kabari kasan makabarta ma Allah na kuma ai poison ne wani gawa ma ta riɓe ruwa ta huje eh, abun nan gafiya sun huda sun huda sun jawo tsoka sun jawo hanjin mamaci sun ja wani ai kabari ai na je ka yi sallah a makabarta ka yi sallah a binnan da su wani sa'i kabari ya bude a yi ruwan sama ya rube tsuka ya cika tsuka duk ya bazama ka ga maiko kasan na fata an gane ku ga tambaya ta ban mamaki bari ku ji abinda wannan kuma ya kunsa yanzu direct da kai ake ahlus sunna tambaya ta ɗari ma aqidatuhum fi ahli sunna menene su tan matsayinsu da su game da ahli sunna wallazina yusammunahum bin nawafi da waɗanda suke kiransu masu bauta ma gumaka annawasib masu bauta ma gumaka kun san gumakan ukun nan ukun nan an san su eh abakar umar usman domin ahlu sunna ai suna sun yadda da su ko su suke bi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin abi bakar wa umar wa usman wa ya ba wannan matsayi to saboda haka duk wanda ya yadda da abubakar da umar da usman a matsayin khalifofi waɗannan su ne wato gumakan ƙuraishawa da ake bauta tun sa'ai a can muyi addu'an da suke wajen su ko su ne gumakan ƙuraishawa gumaka so duk Ahalu sunna da ya yadda da su a matsayin su ne khalifofi da suke gaba da sayidina ali to gumaka ne kai mai bauta wa gunki ne so suna kiran ahlu sunna masu bautawa gumaka su ne annafi kun san gumakan dai ukun nan wani sa haka suke so eh, Allah Allah la'anci ukun nan Allah ya kaza kaza ku je in ba sa so su bayyana sunansu kenan a ce Abubakar da Umar da menene to haka za ka ji suna yi da hannunka mai sanda sun ba su waɗansu kalmomi da in sun faɗe su an san da su ake wal iyazu billah Allah ubangi yadda da su kuma yadda da su ya haɗa mu da su gobe kiyama menene aqidansu yan shi'a kenan game da ahalu sunnati da waɗanda suke kiransu masu bauta gumaka wal'amati da amawa ahalu sunna suna kiransu amawa suna kiran kiransu nasibawa mabiya waɗannan wannan maganan ku duba ta nan kala shehu fudnan na ɗaya suwa ne annawafi akwai shehin su husainu ali usfur wanda ya mutu a shekara ta 1216 fi kitabihil mahasin ya ambata a cikin wani littafin shi da ya wallafa mai suna al-mahasin wan nafsaniyati fi ajwibatil masail al-kharsaniya eh, al-mas'alatu sadisa Matsala ta shida shafi na ɗari da arba'in da bakwai ya ce bal akhbaruhum alaihimus salam tunadi bi annan nasiba wato kalman nasib kuwa ma yuqalu lahu indahum sunniyan ahlus sunna shi ake kira annawasib ولا كلام في nasibati fihi بالناصبة فيه هم Aa التفنن أهل A أتقيت ga abubuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har ina jin har tara har tara game da matsayinsu da ahalus suna. na farko na farko abu na farko tujura alaihim ahkamul islam shi ahalus sunna ana gudanar da hukunce-hukuncen musulunci a kansa ana gudanar masa da hukunce-hukuncin musulunci fi zahiri fakat a zahiri a zahiri su a wajen su ahlus sunna eh an yadda shi musulmi ne a zahiri ba tunda yana sallah yana azumi yana zuwa haji amma wa ajma'u su din sun yi rikin consensus sun ijma'i ala annahum min ahalin na duk wani ahalus sunna shi dan wuta ne amma a zahiri dai an yadda a je can shi musulmi ne in an tashi kiran al'umman musulmi ana sa shi amma a zahiri shi menene a baɗi ne sun yi ittifaki sun yi ittifaki gaba ɗaya cewa ahalus sunna ɗan wuta ne ga abinda shehinsu ya faɗa ƙalal majalisi naklan an ba'adi ulama'ihi ga abinda majalisi ya faɗa game da abinda ya ɗauko na maganganun malamansu iril na bi islamihin lallai masu cewa ahalus sunna musulmai ne ai bi islami ahalus sunnati duk wanda ka ji ɗan shi'a da yake ce ahalus sunna musulmi ne to yuriduna abinda suke nufi sihhata jiryani akthari ahkamil muslimina alayhim fi zahir wato ya halatta ka tafiyar da hukunce hukuncen al'umman musulmi a kansu a zahiri an yadda a tafiyar da hukuncin dokokin musulunci a kansu kamar saudiya A eh, a ce kawai eh tunda suna sallah musulmai ne a je a haka tunda suna haji eh musulmai ne a je a haka la annahum muslimuna fi nafsil amr ba wai asali su musulman bane walidha saboda haka naqalul ijma sun ruwaito ijma'i sun yi rikin consensus cewa ala dukhulihim na cewa duk ahlus suna sai ya shiga wuta wa yadhharu min ba'adil al yana bayyana a waɗansu bayanan kuma ma bal min kafirin min ha mafi yawancin maganganunsu da rubuce rubucensu su annahum fi duniya aidan fi hukmin kufa a waɗansu kuma a hukuncin kafirai ake ɗaukansu a duniya kun ga ta saba ta farko ta farko ta ce ana tafiyar da su a matsayin su musulmai ne amma a gobe kiyama yan wuta ne wadan suka ce a har ma a duniyan ma hukunce hukuncen da suka jibinci kafirai su ake ba su. lakin sai dai lamma alima lokacin da Allah ya san cewa anna a'immatal jawri za a yi waɗansu shugabanni zalimai wa atba'uhum da mabiyansu ya yastaununa ala shi'ati wai Allah ya ƙaddara ta irin shugabanni zalimai da mabiyansu su ne Allah zai ba wa mulki ala shi'ati su rika danna shi'a so duk kasan da ka ga misali ta ahlu sunna ne shugabannin su ba sa shi'a ba sa yadda da shi'anci to dama can Allah ya kaddara hakan cewa shugabanni azzalimai ne za su shugabanci jama'a da mabiyansu wanda za su rika danna wa 'yan shi'a haƙoƙinsu suna murƙushe su suna hana su activities nasu wannan haka Allah ya kaddara kafin mahadi ya zo in mahadi ya zo zai ya kau da irin waɗannan azzaliman da mabiyansu sai yan shi'a su taso su samu walwala wahum yubtaluna za a jarrabi yan shi'a bi mu'asharatihim da mu'amala da su wala yumkinuhum al-ijtinabu anhum ba yanda dan shi'a bayan za a yi dan eh, shi'a a ce ya nisanci gaba ɗaya mu'amala da ahalus sunna wa tarki mu'asharati wa mukhalafatihi bayan da za a yi su bar hulɗa da su da cuɗanyuwa da su da auratayya a tsakanin su bayan da za a raba su dole a zauna ƙasa ɗaya ƙarƙashin gwamnati ɗaya ƙarƙashin eh, ƙasa ɗaya gari ɗaya da makamantansu bayan da za a yi mu'amala da cuɗanye ne a tsakaninsu da ahlus sunna ta araba su to bisa mu'amalansu da cuɗanyuwa da suke da 'yan shi'a bayan da za a karaba su karaba ƙasarsu ko karaba gari ka ce wancan layin na 'yan shi'a ne a ne saboda wannan mikto ɗin da cuɗanyuwan nan ake kiran ahalus sunna ɗin musulmai kawai don dai hulɗa da waɗannan da suke kawai ko ba ku gane ba ne na'am na'am yanzu kaduna za a iya ware a ce an ja layi ga 'yan shi'a haka ga ahlus sunna haka dole a gida ɗaya ka samu ga ahlus sunna wani kani kuma ka same shi a ɗan shi'a ko ba haka ba dole ka samu wani ga shi ɗan shi'a ne uban shi ahalu sunna ne dole wani ka same shi ga uwar shi ɗan shi'a ne a matsayar kuma ahalu sunna ne saboda wannan cuɗanyuwa da suke da ɗan shi'a ake cuɗanyuwa da ahalu sunna bayan da za a yi ka rabe su ana ciniki tare a shiga kasuwa tare a shiga bos tare a ƙarƙashin hukuma ɗaya a ƙarƙashin abin nan gwamnati ɗaya so shi yasa suke kiran ahalu sunna musulmi kawai don wannan cuɗe ne yadda suke da 'yan shi'a bayan da za ka yi karaba su daban ina fata an gane shi yasa kawai ake bara'a wa ahlu sunna musulmi ne saboda ba za ka iya bambare su ka raba su a raba su da abin nan akwai mu'amaloli da yawa da ta shiga tsakanin su ko saudiya ka je ai akwai 'yan shi'a amma a ƙarƙashin gwamnati ne daya in ka je ɗan shi'an amma za ka samu wani ga shi ɗan shi'a ne uban shi a can gefen shi kuma menene ahlus suna ne to irin wannan haɗuwar da aka yi da ba za a iya rabuwa ba shi yasa suke matsala wa ahlus suna musulmi ne musulmi ne don ba yadda za ta yi ka raba su ƙasa ɗaya kasuwa ɗaya mu'amala ɗaya a shiga mota ɗaya a yi kaza kaza ɗaya duka bayan da za a yi ina zuwa ina bari in tsaya kun fahimci abin da suke nufi dalilin da yasa suke kira ahlus sunna kawai kenan cewa shi musulmi ne fa idza zahara alqa'im wa alqa'imu mahadin su idan ya bayyana yujri alaihim hukma sa'iril kuffar to nan ne yanzu kaga mahadi ya kau shugabanni da gwamnatoci na azzaliman shugabanni su a wajensu duk wani shugaban da ba shi'a ba ne yake hana 'yan shi'a walwala a ƙasansa yake dakule aƙidarsu to su ne suke kira shugabanni fasikai alzalimai wannan ba mai iyawa da su sai ran da mahadi ya zo idan mahadi ya zo ya da waɗannan azzaliman shugabannin so nan ne za a ɗaga tuta na berikun nan ne za a ɗaga eh, tutan shi'a to idan ya zo shi mahadin to nan ne zai in ya tashi yaƙan kafirai zai haɗa hadda ahalus sunnan kawai sauƙin da da ake musu ana kiransu musulmai saboda mu'amalansu da suke yi ta ƙasa ɗaya da kasuwanni ɗaya da shi'a yanzu za a ɗage wannan kuma sunan za a ɗage wannan sauƙin kawai mahadiya mu'amalance su a tsantsan kafirai kawai fi jami'il umur cikin dukkan al'amura zai mu'amalance su ba da jijiya a su a halatta cin ganima dukiyar ahlu sunna ganima ne ƴaƴansu bayi ne in aka kama su matansu bayi ne menene duk irin hukuncin da musulunci ya bama kafiri da ake yaƙi da shi alharbi shine za a ba wa ahlu sunna idan mahadi ya bullo amma yanzu saboda wata ƙasan bayan da za a yi shugabanninta ba ɗan shi amfani wafil akhirati idan mahadi ya yanke musu hukunci a nan a matsayin kafirai ne aka mu'amalanci ahlus sunna da mu'amala irin ta kafirai wa fil kuma a gobe kiyama ya dukuluna na za su shiga wuta ma na fiha abadan za su zauna a cikin wutan su dawwama dindindin ma'al kuffari tare da kafirai wa bihi yujma'u yujma'u bainal akhbar wato wannan shine aljam'u bainal akhbar inda wato ake hada hadisan da suke nuna cewa su musulmai ne a can da hadisansu da suke nuna ahlus sunna a nan kafirai ne da waɗanda suke nuna su su musulmai ne a can to yadda za a hada hadisan su musulmai ne a duniya kafin zuwan mahadi saboda cakuduwa da suke da shi ɗan a ba iya raba su su kuma kafurai ne randa mahadi ya zo ya yanke hukunci sai a dawwama a wuta kama share ilaihi al-mufidu wa shahidu sani kama da mufid din sai bayani a kullun na biyu ku duba biharul anwar uh, mujalladi na takwas shafi na 368 zuwa 370 babu a karkashin wani babi babu ma zukira man yukhalladu fin nari suwaye za a dawwamar a wuta wa man yukhraju minha da wanda za a fidda su daga wuta ina fata an gane ko malaka ta'aru akwai tukka da warwara a maganarsu domin kana Imamu humul akbar al-humaini imam su al-akbar Kumaini da ya rasu 1980 din nan yace mu a wajenmu na uddub na taimiyata muna daukan ibnu taimiyya kun san ibnu taimiyya muna daukan ibnu taimiyya wa man yattabi'uhu da masu bin aqidarsa afradan waɗansu yan individuals ne kawai khariji na an tarikin ilmi wanda suka fita daga tafarkin ilimi wal ma'arifati da sanayya wa dini da addini wa nusqitu anhum ya diniyati wa ci, wato muna soke wato haƙoƙin addini da ta duniya a kansu ta gaba duka bane kenan ibnu taymiya kawai shi yayi pointing domin ibn taimiyya shi ya ba su zafi sosai ba ka karo da ibn taimiyya ba ka karo da shi ya bige jahmiya ya bige batiniya ya bige uh, eh, mu'tazilawa ya bige maturidiya ya bige abun nan bayan da za a yi ka samu littattafan ibn taimiyya ka ga bai kure waɗannan mutanen ba har gobe ba sa iya ba sa raddi ko warware ko fesin abin da ya faɗa game da su mutum ne wanda Allah ya bashi ilmul kalam ibnu taymiya ku duba kudnon na kashful asrar shafi na 58 na biyu matsayin ahalus sunna a wajensu yana da yawa annahum kuffarun anjatun ahalus sunna kafirai ne kuma na jaka bil ijma a ijma'insu halu suna duk inda yake kafiri ne na jasa qala shuyukuhum an sunni to abinda su suka faɗa game da ahlus sunna su sun ce duk wani ahlus sunna innahu najisun najasa ne wa annahu sharrun min al-yahud wato ya fi ba yahude sharri wan nasrani ya fi kirista sharri wal majusi ya fi ba majuse mai bauta ma wuta sharri wa annahu kafirun kuma ahlus sunna kafiri ne najisun najasa ne bi ijma'i ulama'il imamiyya wato ijma'in malaman imamiyyan su gaba daya wai ridwanullahi alaihim yarda Allah ta tabbata a gare su ku duba footnote na hudu al-anwarun nu'maniyya mujalladi na biyu shafi na 306 zulmatu halika في بيان أحوال الصوفية والنواصب قلوب للتافي نبي الحدائق الناظرة مجلد نبيار شافي نقريب بسبعين تفر حكم المخالفين إرن هكونشن دسكا زرتر وأن دسكا ساقا وعشيدا بل قال النراقي النراقي كو النراقي كو النراقي يتي أهل السنة وأنجس من الكلاب wato ahalus suna ya fi kare mana jasa da kazanta sun fi kare ma kazanta da najasa ku duba littafin su mai suna mustanadu shi'a mujalladi na goma sha biyu hudu eh, shafi na ɗari ɗaya da sittin da uku da mu'assasatu alil baiti li ihya'i tura wato eh, inda aka wallafa matsaba'a da ta wallafa littafin kenan mu'assasatu alil baiti li ihya'i turaqi wato abin nan me ake kiran shi volume 1 taba'a ta farko ta shekara ta 1415 shekara na da wallafa littafin kenan idan kai minus 15 out of 38 shekara na 38 minus 15 23 years da wallafa littafin muna yanzu ai shekara ta 1400 ko da 38 shi kuma an wallafa shi 1415 kaga sai kai minus din wannan to insha Allah tabaraka taala ko mu dan karasa zuwa na biyu wa qala shaykhuhum as-sabzawari akwai ni shaykhin su shabzawari yace wa amma al-khawarij amma kharijawa yan khawarij فعن ظاهر جمع وصريح آخر الإجماع على كفرهم أي إجماع أبي تصوم خارجا وخوارج سنة دي أهل السنة كافرين مع أن كل خارجي ناصبي أيضا دب دان خوارج شما أهل السنة نبناصبين wa amman nawasibu amma su nasibawa masu wanda suka yarda da abubakar da umar da usman fa tadullu ala najasatihim wato hujjojin da suke nuna cewa su najasa ne akwai al-ijma'at akwai ijma'in malaman shi'a gaba ɗaya a kowane zamani al-mahtiyya wanda aka hakaito al-muta'addida wanda suke karfafa juna bi adami naqli al-khilaf wanda yake babu ma inda aka taba samun sabani wa jumlatun minan al ku duba footnote muhazzabul ahkam mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu najasatul khawarij wan nawafid babin da yake bayanin najasar hawarijawa da nasibawa wa qala shi kuma kumaini yace faqad tam eh, linajasatihim bi umur shi kuma ya kafa hujja da waɗansu abubuwa da suke tabbatar da cewa ahlus sunna najasa ne hujjojinsa da yake riko da su riwayatul mustafida riwayoyi sun yawa a kai dallat ala kufri wanda suke nuna cewa lalle ahlus sunna kafirai ne footnote na uku kitabu taharati kaga wancan kuma najasati tunda ahlus sunna najasa ne to an sun wallafa littafin kitabu tahara kenan <laughs> inda suka yi bayanin najasan waɗancan a mujallaji na biyu shafi na tamanin da hudu na wanda kumaini ya ya rubuta annashir wanda suka yi publishin din littafin su ne mu'assasatu ne bikin wato wani printing press na ismailiya a birnin kum shekara ta 1410 kaga shekara 28 kenan da suka wuce ya wallafa shi wa Aida ne ya sake cewa la ya juzu lil mu'minati baya halatta ga mumina mace in sun ce mumini a wajen su waye kenan very good to baya halatta ga mumina mace yar shi'a kenan an tankiha annasibata auri ahlus sunnah wa kadhalika haka na mabai zaka la yajuzu lil mu'mini baya halatta ga mu'mini waye kenan a wajen su dan shi'a an yankiha an ya auri yar ahlus sunna wal da wanda take wuce gona da iri wajen ali li'annahum domin su ahlus sunna din nan bi hukmil kuffari a matsayin kafirai suke wa inin tahala dinar islam ko da duk da cewa suna bin tafarkin musulunci dai amma kafirai ne yawa kaga sun yi apply din wancan ayan kenan wala al mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikati wala awjabat wala al mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabatkum inda Allah yace kar musulmi ya auri mushriki kar kuma ah, mushriki ah, musulmi ya auri Mushirika haka nan ma mushirika ta aure abin mumina ta aure abin nan to kaga tunda ahlus sunna najasa ne mushrikai ne bai halatta su su ne mumunan su aure ahlus sunna ina fata an gane footnote tahrirul wasila mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sittin alƙawli fil kufri a matsala ta bakwai wa qala al-khawi akwai shehin su khawi wa yumkinu muna iya ma an yustadalla a kafa hujja bihi ala najasatil mukhalifina wujuhun salatatun akwai fuskoki guda uku ma da za mu iya kafa hujja da su cewa ahlus sunna dai najasa الأول ما ورد في الروايات الكثيرة أقول رواية حديثا masu سيوا da suka zo yawan su innan suna sa dole ka gaskata bayan da zaka yi kai musu albaligata hatta al-istifada sun kai wato yawan hadisan har suna ambaliya don yawansu min annal mukhalifa lahum kafirun duk wanda ya saba aqidan shi a kafiri ne waɗannan hujjojin dole a yadda footnote kitabu taharat ba na sallah ba ba wa shafi na mujalladi na biyu shafi na tamanin da hudu wa kala aidan ya sake cewa wal azharu magana da tafi bayyana annan nafiba duk ahlus sunna fi hukmil kafiri wato a matsayin hukuncin shi ɗaya da na kafiri wa in kana muzhiran li shahadatai ne duk da cewa yana bayyana shahada guda biyu yana ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk da cewa yana furta kalman shahada yana nan dai hukuncin su hukuncin kafirai ne wal itiqadu bil ma'ad duk da cewa suna bilibin su yi imani da cewa akwai gobe kiyama mutum zai mutu a tada shi wannan duk bai hana cewa su ne ku duba footnote na shida annusubi wa nawafi shafi na shida da tara faharatun na tubiyi wa najasatu للمحسن المعلم دار الهادر ta طبعا تفرقوا تشي ترى تدبو ديد قريبو ديد شاتكم وانا كينا Waƙala aizan ya sake cewa bal shubhatun fi kufrihim bal shubhatun fi kufrihim wato akwai shubha ma wajen kafirtan su لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة وتمسن limamin su ɗaya kawai cikin limaman su goma sha biyu nan ka yi musu ɗaya ka ce baka yadda da shi ba alwilaya ka yi musu macewa ali shi ya cancanta hatta alwahidu minhu mutum ɗaya ma in ka ware wal itikadu bi khilafati ghairi idan kana da aqidan cewa bayan mutuwan annabi ba ali bane khalifa akwai wasu khalifofi kafin ali to wannan aƙidarka da yadda da wannan kawai yujibul kufra ya wajabta maka kafurci kawai ce kuma kai zindiki ne a kafirin ma zindiki in kana da belief in kana da aƙidar cewa akwai wani khalifa bayan mutuwan manzo Allah inda Ali ba Wata dullu alaihi asabarun mutawa tira akwai maganganunsu da hadisansu masu yawa a zahira wanda suke karara fi kufri mun kirin wilaya wajen kafurkin da kafurken wanda ya yi shugabancin ali cewa ali ne ya dace. Ku duba kudin na nawa na bakwai, na bakwai sai mu tashi a na uku ko in Allah ya raya mu sati mai zuwa inda suka ce baya halatta a musu sallah in sun mutu ba a ci yankan ahalin sunna in ya yanka abu ba a ci in ya mutu ba a mai sallah yadda za ka kama ka za ka kai rami ka yarkar ta yi wari a anguwa ka jefa a rami ka ko in ka jayar da mushin ka za sai ka jera ta a rami ka gyara ta kawai jefa kawai a tura kasa to haka ake Allah ubangiji ya rufa mana asiri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi